وعليه السلام ورحمة الله وبركاته من دورة الأقوال شجرة شنا قاسم الله قسم التسمية على مسألة الله يسعى يسعى الإسلام وذلك بعد الشيخ وليد الحسنة ذو وضمان الشيخ دكتور جلة شيء في دراسة التعليم والمتعة السلام كما قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى دندزم مسلمي na wannan gari mai albarka babban birnin daura a jihar katsina ina farin cikin kasancewa tare da ku a wannan dare mai albarka a gaban manya-manyan mu iyayen mu kuma malaman mu shugabanni a kuma wannan masallaci shahararre babban masallaci a gaban fuskokinku masu albarka ina farin cikin kasancewa ta a wannan gari na daura a wannan lokaci ina fatan Allah ya ba mu zama mai kyau mai albarka ya ba mu ikon amfanuwa da zaman kuma ya sanya albarka a wannan aure na ɗan uwa da Allah ya masa arziki na samun ƙaruwar aure ya ba su zuri'a ta gari kuma ya sa a samu 'ya'yan ƙware 'ya'yan kirki kafin na ce komai zan miƙa ta'aziyya dangane da rasuwa da aka yi a yau dinnan na ɗaya daga cikin dattawanmu kuma shugabanni a wannan gari na muku. yawwa Allah ya musu rasuwa ya haɗar mota a uba ne kuma jagora muna fata Allah ya fi masa ina miƙa gaisuwa da addu'a ga babban malaminmu babanmu jagora shugaba sheikh yakubu musa hassan katsina da yake kwanci ba shi da lafiya an yi masa aiki muna masa addu'a Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya tashi kafaɗinsa Allah ya ba shi lafiya Allah ya ni'inta mu da tsawaita masa kwana da lafiya mu amfana da iliminsa da tarbiyyarsa addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu ta Najeriya halin da ake ciki na wayo Allah ni yasu halin firgici halin tsoro halin damuwa halin ɗarɗar ina mana addu'a Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya a wannan ƙasa keɓantacciyar addu'a ta musamman a wannan jiha ta mu ta katsina da take cikin jihohin da suke cikin wayo Allah ni yasu a Najeriya a yau na rashin tsaro da firgici da damuwa muna ta wasuli da wannan zama a wannan masallaci Allah ya yalwata wannan jiha ta katsina da zaman lafiya da sauran jihohi gaba ɗaya na Najeriya da ma maƙotanmu na ƙasar afirka gaba ke ɗaya dukkan ƙasashe na musulmi a wannan zamanawa ina bayar da uzuri ba mu fara zaman da wuri ba saboda wasu uzurruka da suka bujiro na gudanarwa da kuma dai larura ta ɗan adam zan yi magana ne akan abubuwa guda biyu abu na farko zan yi bayani dangane da mai musulunci ya tanadar mana dangane da mu'amala da iyayenmu tanadin musulunci akan mu'amala da iyaye kusan kowa yana da iyaye kuma duk mutumin kirki yana so ya rabu da iyayensa lafiya na ɗaya kenan na biyu zan yi mana nasiha tun da aure aka yi akan abin da ya shafi harkar aure a takaice wadda da shi zan rufe insha ina fatan kowa ya ci tuwansa na dare kuma na ga ga ruwa ana ta zagayawa da shi a sha ruwa a zauna a miƙe mai tafafata da nan har iya biyu mana addu'a wannan da cizon da yake gefe na kai fara gyangyaɗi <laughs> Allah ya saka da alkhairi amin ya rabu abu na farko yan uwana su iyaye su ne sababi ko sanadi na zuwan dukkan wani ɗa duniya ko ya ji daɗi a duniyar ko bai ji daɗi a duniya ba babanka da mamanka su ne sababin zuwanka duniya duk shekarunka duk girmanka duk matsayinka duk ɗaukakanka duk isanka da ba don iyayenka sun tsuguna sun haife ka ba da ba a yi ka ba da ba ka zo ba don haka kowane mutum musulmi yake ko arne akwai buƙatar ya kula da mahaifansa ya kula da iyayensa ya taimaka musu ya agaza musu saboda mu a musulunci addini mu addini ne mai kulawa da iyaye kuma duk musulmi na kwarai dan albarka dan masha Allah tabarakallah to yana ƙoƙarinsa ya ga ya taimaki iyayensa ya kuma rabu da iyayensa lafiya ko da ko ta ba su da kirki ko taƙila suna da wata ɗabi'a ko taƙila suna da wani ra'ayi ko suna da wani yanayi ko sun yi ƙoƙarin su takura wa mutum a rayuwa ya yi ƙoƙari ya zai yi ya zauna da su lafiya a rabu da su lafiya don galiban mukan je mu fara binne iyayenmu a rami su bar mu muna rayuwa galiban abin da ya farin jaya shine iyayenmu suna riga mu mutuwa akan samu ɗaiɗaiku wanda suke riga iyayensu mutuwa su shari'a musulunci ta mana tanadi ta musu tanadi kuma babban tanadi na wanda ya bi su ya samu rahamar Allah wanda kuma ya saba musu ya gamu da fushin Allah wani abin mamaki dukkan shari'o'i na duniya gaba daya sun yi ittifaki akan kyautata wa iyaye babu wata shari'a a sharai as-samawiyya ha kuma dukkan annabawa gaba daya babu wani annabi na daban wanda bai yi bayani akan abi iyaye ba aka ce kyautata wa iyaye kyakkyawan mu'amala ga iyaye min khuluqil anbiya wa da'bis salihina dabi'a ne na annabawa hali ne na mutanen kirki kyautata musu dalilin ne ala sidqil iman gaskiyar imanin mutum mai imani kyautata musu dalili ne ala karamin nafs cewa mutum karimi ne sannan mutum yana da husnul wafa mai wafa'i ne mai cika alkawari ne kulawa da iyaye yana da cikin kyawawan abubuwa da shari'ar musulunci ta zo da shi kuma itirafun ne bil mutum ya yi furuci da kyakkyawan abu da ubangiji ya masa yi masa arziki ya ba shi iyaye kyautata musu kiyayewa ne na falala da Allah ya maka kuma kyautata musu unwanu ne ala kamali shari'a wani adireshi ne da yake nuna cikar shari'ar da ɗan adam yake binta musulunci ya himmata da su matuƙar himmatuwa ya kuma ce a kula da su matukar kulawa ya kuma hana a saba musu ya kuma tsananta hukunci haƙiƙanin tsanantawa a cikin alkur'ani dangane da fusata iyaye ko ɓata wa iyaye ko jefa su cikin wayo Allah ne ya yasu a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يسي ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura ubangijinka tabaaraka wa ta'ala ya wajabta ya hukunta kada a bauta wa kowa sai shi tauhidi kenan jama'a kar wani ya bauta wani ba duk wanda ya wayi gari yana bauta wani ba Allah ba yayi asarar zuwa duniya duk wanda ya wayi gari yana neman taimakon wani ba Allah ba ya yi asarar zuwa duniya duk wanda ya wayi gari yana da wani ubangiji ba Allah ba yana bauta wa dutse ko yana bauta wa ice ko yana bauta wa wani ɗan adam saboda wani matsayinsa ko ɗaukakarsa ko darajarsa yake bauta masa ba Allah ba to wannan mutumin babu asararre irinsa قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين يتي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا خسر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وبنجد تبارك وتعالى يتي waɗanda kuke kira kuke bautawa ba Allah ba Allah ce ku nuna mu menene suka halitta a cikin sammai da ƙasai ba kuna musu bauta ba me suka halitta ma za khalaqu min al-ardi me suka halitta a cikin ƙasa am lahum shirkun fi samawati ko sun taya Allah ne wajen halittar sammai sun taya shi da Allah ya gaji Allah ya gaji ne suka taimaka masa ko suna tarayya da shi ne wajen mallakan sama akwai wani wanda zai ce tare da Allah suka mallaki sama akwai wani wanda ya ce tare da Allah suka halici kasa ku zo da wani littafi kafin wannan alkur'ani ko wani gurbi na ilimi inda gaske kuke yi Allah ce ba wanda ya fi kowa bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba wannan shine hadarin shirka hadarin bautar wani ba Allah ba da haka duk inda musulmi yake kula da tauhidi ya kula da aqida wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi masu imani to Allah ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya bayan wannan na biyu amin yace wa bil walidaini ihsana ku kyautata iyayenku kyautata babanka ka kyautata mahaifiyarka ka duba wani usulubin ƙurani malam sai ce a kyautata bai ce kaza kaza kaza kaza ba malam akwai wanda bai san kyautatawa ba wallahi ko dabba ta san mai kyautata ba dabba ka lura ko makocinka ne ɗaure daure akuya ko tinkiya tana wucewa kullum tana jefa mata ciyawa duk da ka zo wucewa sai ta daga kai ta kalle ka ko da ba sai ma magana ba saboda ta saba kana kyautata mata ya rabbi ya Allah amin jama'a iyayenmu suna cikin wani yanayi suna buƙatar tallafi suna buƙatar agaji suna buƙatar kulawa amma yau Allah ya jarabe mu kaɗan ne a cikinmu masu kulawa da iyayensu mantuwa muke yi yanzu a gidan ko ko hudu ne ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ko goma ko sha ɗaya ko ashirin ko wannan tsohon naku gaba ɗaya tun da ya tashi a rayuwarsa duk shi ya biya muku kuɗin makaranta shi ya ɗauki nauyin ku kai karatu shi ya muku za shi ya muku za ya ƙare wahala yanzu ya tsufa ya yi furfura ya gaji yana zaune kun samu aiki wani yana federal government wani yana state government wani yana aiki a kamfani wani yana kasuwa wani yana kaza shi kuma ga girma ya zo masa ya tsuguna yana zaune a gida amma insha Allah ta'ala ya'yan nan nasa gaba ɗaya hudu biyar shida bakwai takwas tara ba lalle su iya kula da shi ba ka san me ake malam karo karo ake amma shi kadai ya taimaka mana mu mu biyar mu shi da mu bakwai mu takwas ya biya mana kuɗi muka yi jami'a muka yi makaranta ya biya mana kaza ya ci bashi ya yi wahala ya yi kaza amma yanzu gashi girma ya zo masa ya yi ritaya ko ya zauna ko baya aiki ko baya zuwa gona ko baya zuwa kasuwa amma dukan wani yana daukan dubu kaza wani yana daukan dubu kaza amma wallahi mutum ɗaya a cikin mu ba zai iya daukan nauyin sa ba sai mun yi karo karo kai wallahi dubu uku za kawo wallahi ku zai ba dubu uku kai dubu biyar za kawo wallahi ni gaskiya matsaloli na sun yawa kai kawo kana malam zama ake a tebur ana har hadawa mu taimaka wa babanmu yana da ciwon suga mu sai masa abinci da zai ci yana da hawan jini mu sai masa magani yana da kaza eh, za mu gyara masa daki za mu masa kaza za mu masa kaza sai an yi taro kuma galiban bincike ya tabbatar mana waɗanda suka fi ba da taimako su ne 'ya'ya mata ko akwai mai jayin zai daga mun hannu ganshi wannan 'ya'ya matan da ba a so wannan 'ya'yan matan da ba a so a haife su bincike ya tabbatar da yanzu billahi alazim wannan sun fi jin gai, sun fi taimako sun fi agazawa don haka mu kula da iyayenmu za mu zo mu gina gidaje na kata'i na a zo a gani amma wallahi mutum tsohon sai yana cikin wani guri ba da dangane muna cikin yalwa muna cikin jin daɗi da kwanciyar hankali amma iyayen mu suna cikin matsi suna cikin rayuwa na kakani kai wani ma wallahi azimin malam ce shekara bai ga ubansa ba ba lalle kuma ya kiran shi a waya ba saboda an samu rabuwar gari ko wajen aiki to wanda ma Allah ya taimake shi ne wanda yake rayuwa tare da shi ko ba komai dai zaka taimake shi akan wani abu to wannan su ne Allah zai musu albarka don haka da talakawanku da masu kudinku da masu ƙarfi da masu raunin ku kowa ya kokari ya ga ya ba da wata gudunmuwa ga ma'aikansa ko ma'aikansa kafin su mutu wallahi tallahi malam za ka yi musu hidima ne in suna raye darar da ka je ka kai su kabari ka binne su zancen ya tsare ba wanda za ka yi wa taimaka sun tafi amma in suna nan za ka iya ba su abinci su ci ka samu lada in suna nan za ka iya musu ɗinkin sallah saka rigar ka samu lada in suna nan za ka je ka gaishe su ka ce ina kwana su ci Allah ma albarka ka samu lada amma suna kabari fa babu zancen Allah tabaraka ta'ala ya ce wa bil walidaini ihsana in girma ya hada ka da ɗaya daga cikin su ko duka biyu to karka daka musu tsawa karka ce musu kashi ba a ce ka ba a ce danne ba a ce ba na ce ba ba a yi wa iyaye ko min suka yi maka sai dai ka kifa kai kai haƙuri ko da ku kai ne mai gaskiya wa kullahuma qawlan karima Qur'ani ya ce ka gaya wa iyayenka zance mai girma zance mai matsayi zance mai daraja kalma mai mutunci haka ake gaya wa iyaye wallahi shekaran jiya nan wata mata ta kira ni malam tana kuka ta ce malam kai min addu'a na ce me ya faru ta ce ga ɗana gashi nan yanzu yanzu ɗan nan wani abu ne ya faru ni tsakanina da shi akan wayarsa waya akan wayarsa aka karba ko aranta aka karba ko buga waya aka yi ko na ya zo ya tsaya akan ta yana buɗe mata wuta yana nuna mata hannu kamar zai doke ta ta ce gashi nan malam wato yadda ka san in karɓo wayannan in huda cikinta in je in samu yaron nan da faskare in buga masa haka da ci uwarka da ta haife ka kana nuna mata yatsa akan ta ɗauki aron wayarka ta buga kana wai kai don me za a ɗaukan maka waya uwa Allah ya samu da zamani mara kyau irin waɗannan yaya ina za su samu albarka za mu zo mai bayani daga baya duk wanda ya sa ubansa ko uwarsa kuka za ku ji sakamakonsa Allah ya ce ka kankantar da kai ga iyayenka ka rinka yi musu addu'a kullum rabbi hamfu ma kamar bayani shazira kullum malamai suka ce duk wanda ma ya sallar farilla a cikin sallolin nan guda biyar bai yi wa iyayensa addu'a ba a cikin sujadarsa da yake sallah to ya muna na ladabi babu ɗan kirki da zai sallah guda biyar bai tuna da iyayensa ba suna rayu ko bayan sun mutu ka musu addu'a ka ce Allah ya musu rahama ya ji su kamar yadda suka taimaka maka suka kula da kai kana yaro Allah kuma ya rufe ayoyin da cewa shi ya san abin da ke cikin zukatanku in ko mutanen kirki ne Allah ya sani in na banza ne ma Allah ya riga ya sani zan ba mu misalin wasu annabawa da Allah ya ba mu labari masu bin iyaye masu kyautata iyaye na farko a cikinsu annabi annabi ya haya annabi ne da ƙur'ani ya yi bayani cewa mutum ne mai bin iyayensa mai yi wa iyayensa da'a annabi ya haya bai zamanto mai yi wa iyayensa girman kai da nuna isa da ɗagawa ba annabi ya haya ya shahara har a wajen Allah akan bin iyayensa Allah ta'ala ya ce a cikin suratu maryam ya yahya khudh alkitaba biquwwa yace wa atainahu al-hukma sabiyya yace wa hananan min ladunna wa zaka wa kana taqiyya yace wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya Allah ya yabi annabi Yahya yace mutum ne mai bin iyaye wa barran biwalidayhi ashe bin iyaye ba aikin banza bane ashe kyautatawa iyaye ba kayan banza bane ka ji annabin Allah annabi yahaya ya ma shuɗe amma qur'ani ya zo yana yi manzon Allah bayani akan annabi yahaya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya mai bin iyaye ne ba mutum ne jabberi mai girman kai mai nuna isa mai saba Allah mai saba iyaye ba ba haka yake ba kaji daya annabi isa alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wata'ala ya ba da labari ya ce kala inni abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا تتمي وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الله يكي فدا يا فدا da kansa yana cewa shi bawon Allah ne shi kuma wannan raddi ne ga wadanda suke cewa Allah ne shi to shi da kansa yace inni abdullahi atani alkitab ina yan kirista da suka ce Allah ne shi ina yan kirista da suka ce dan Allah ne shi yace inni abdullah atani alkitaba yace waja'alani nabiyya yace Allah ya sanya ni in zama mai albarka duk inda nake kuma Allah ya mun wasiya da sallah da zakka me yasa kirista ba kwa sallah ba kwa zakka da qur'ani ya ce annabi isa ya faɗa cewa wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah ya ce in kula da sallah in kula da zakka matukar ina raye sannan ya ce in zama wa barran bi walidati mai bin mahaifiyata walam yaj'alni afwan da zan ce walam akun walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah ya ce annabi ya ce annabi Isa ya ce ban zama mai girman kai kuma shakki ba dan wuta yace wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun kaga nan annabi Isa Allah ya yabe shi wani mai bin iyaye ne Abdullahi dan Mas'ud Allah ya da shi yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah wai wadannan ayyuka ne suka fi soyuwa zuwa ga Allah manzon Allah yace da shi as-salatu ala waqtiha abin da Allah ya fi so shine yin sallah akan lokacinta yin sallah ne akan lokacinta ma'ana a cikin lokacinta duk inda musulmi yake yi kokari yana yin sallah a cikin lokaci kar ya bari lokacin sallah ya fita yana ramawa ibnu mas'ud ya da cewa annabi sannan kuma sai me sai annabi ya ce da shi birrul walidain kaga can Allah ya kawo tauhidi ko an gama wannan ta yanzu kuma a hadisi aka ce a sallah kan lokaci abu na biyu da Allah yake so a bi iyaye jama'a annabi ya ce da Allah yake so a bi iyaye a kyautata wa iyaye a faranta wa iyaye a yi wa iyaye abu mai kyau wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haka Allah ke so ibn mas'ud bai gaji bai saki cewa sun ma'ayi sannan sai ne sannan sai ya ce aljihadu fi sabilillah sai jihadi saboda Allah kaga anan gurin hatta bin iyaye ya fi jihadi wannan hadisi na imam bukhari ne ka bi iyayenka ya fi jihadi matsayin bin iyaye ya fi jihadi duba jihadi fa mukhatara ce ranka za ka je ka bari ya tafi amma wallahi al'azimu malam bin iyaye shi ne yake gaba akwai riwayar abu huraira allah ya kara masa yadda Manza allah sallallahu alaihi sallama ya yi a magana yake cewa ifu an nisa'in nas ga wani sako jama'a ce ku kame fa dangane da matan mutane ku kame kallon matan mutane mu'amala da matan mutane dakin matan mutane keɓanta da matan mutane cin amanar matan mutane ya ce in kun yi haka kuma matanku za su kame kamar yaya mai ake nufi da wannan ci amanar matan makocinka ci amanar ƴar makocinka Kar karkai ƙoƙarin ka lalata ƴaƴan mata na mutane wallahi tallahi kai ma sai an lalata naka ku riƙe jama'a alƙawari ne duk mutumin da yake da ɗabi'ar neman mata ko to alƙawari ne sai an lalata nasu ‘ya'yan ka cuci ƴaƴanka. ka tasa hakuri ko kana lalata ƴaƴan mutane to ko kana kabari sai Allah lalata yayanka dan haka wani kasuwanci ne kake kullawa na rashin mutunci kake saiwa yayanka da masu neman maza duk wanda ya nemi dan wani da sunan luwadi to ya shirya shi ma sai an nemi yayansa ka yanka wa yayanka tikiti na banza saboda kai din naka yayan ba su fi yayan wani ba yau din nan nake karanta text message wata mata ta turo min ta ce malam a taimaka mana ta wallahi malam muna cikin talauci da rashi mai gidan mu baya iya nauyin mu. na waye gari dole sai na zagaya na bi makota ina neman abinda aka ci aka rage left over sauran abinci kake nema wanda yara suka ci suka rage ta ɗauka ta ba 'ya'yanta ta ce ita ta kwana da yau haka tace da wani mai gida mu ya ga ina yawan zuwa ina neman taimakon abin sai gashi yana taya ni yana nuna in bani in bashi mutunci na don ya bani abinci wani ya tafi ya je wata ƙasa ya wa abokinsa matarsa da kudin cefananta da kudin kulawarta ka duba fa wai wai aminin wai abokinka wai ka ce wai ya kula maka wai da iyalinka saboda ka tafi wata ƙasa ko ka je umra ko ka je aikin hajji ko ka ko ka je wani course wai ka yarda da shi ya rinka zuwa saboda kar bar wa mata kuɗi su kashe ya kula da kuɗin yaranka na makaranta ya kula da zirga-zirgar su ta ce wallahi malam sai ga mutumin nan ya zo yana sallama kuna lafiya lafiya galau to yaya su bebi a lafiyar su kalau kuna nan dai kalau ne ta ce a kalau muke to kuna nan dai lafiya ta ce lafiya kalau kai bari dai in shigo in ga yaran nan ta ce a su kalau wallahi ya ce bari dai in zo in su. bari in shigo in gansu saboda babansu kai ya tambaye ni in ce masa ban gansu ba kaga ya nemi ya shiga gidan dan ya ga ƴaƴan abokanansa ko ashe ba ƴaƴan ya je gani ba matar ya je gani daga zuwa yana zuwa yana yara wasa yana ɗauka yana wasa yana kaza yana kaza yau ma yazo yana kawo wani abu sai ya shigo gida yau ma ya kawo wani abu sai ya shigo gida Ta ce daga nan malam sai ya fara nema na kuma wallahi ta ce kuma mai gida na ya yarda da shi ɗari bisa ɗari sai ga shi yau sai sai ta in yaran sun tafi makaranta ba kowa a gida sai zo ba ku da dai matsala ko ba dai damuwa ta ce a ba matsala ba damuwa wallahi alhamdulillah to komai dai dai dai ba mu matsala dai ko a'a ta ce sai ce zai shigo gidan ni ko ban san hana shi ba sai gashi ya zo yana nema na ta ce malam na rasa yadda zan yi in na gaya wa mai gidana sai ya fi yarda da shi akan ni saboda ya gabai gamsu a kasan malam akwai mutanen da in suka gamsu da kai to gaskiya kafin a kore a kore su a kore mutuncinka a zuciyarsu za a daɗe ta ce ina tunanin ya zan yi isar masa da wannan sako ya fahimce ni ma tukunna cin amana ko mutum ya zo yana neman 'ya'yan abokinsa wallahi malam mutum ya nemi 'ya'yan abokinsa mata ya neme su saboda rayuwa da ake yi ta 'ya'yan awaki rayuwar rashin mutunci annabi ya faɗa ce ku kame ku kiyaye hadisin imamul hakim ya rawaito shi kuma hadisi ne asalinsa ba'ifi ne amma da hanyoyinsa suka zo da yawa malamai suka ce hasanun lele ghairihi ya ce ku bi iyayenku kuma 'ya'yanku za su bi ku ana yawan faɗa wannan a magana ta baka haka take ko babu hadisi ma daman wanda yake son ƴaƴansa su bi shi to ma wallahi shi ma ya bi iyayensa wallahi malam ko mutuwa ubanka ya kake zuwa ziyarar kabari kana gaishe shi kana masa addu'a to insha Allah malam kai ma in ka mutu ƴaƴanka za su yi maka wannan in ko baka yi ba to ka tabbatar zaka mutu ka gama rubewa a cikin kabari ƴaƴanka sun ma manta da kabarinka kamar yadda yanzu da yawa akwai ƴaƴan da sun manta da a ina aka binne ubansu da yawa yau a makabarta a garin nan an binne babana shekara bakwai shekara takwas shekara kaza in ya je makabartar ba zai iya gane ina kabarin baban sai yake ba saboda baya zuwa daidai da ziyara da mutum zai je wata ko a sati ko a wata ko a shekara ko na mu ya je kabarin ubansa fa da ya mutu ya je ya tsaya ya ce ya Allah ka gafarta babana wallahi ba ma iya mun manta daman uba ana yi da shi ne in yana in ka riga ka mutu zancen ka ya kare wallahi ta wani bawa Allah ya zo ya bai da lafiya yana kwance yana kwance na cikin abin nan yanayi mara daɗi yaransa kuma da yamma sai su suka gajeren wanda su fita filin kwallo uban yana kwance yana numfashi wayyo Allah wayyo Allah zai mutu amma ayansa ba su ma damu ba gari ya waye wani ya zo da bukatarsa a bashi kaza uban yana kwance yana ce a bani kaza a bani kaza shine ake masa magana aka ce kai baga ubanka ba da lafiya wace to in ba da lafiya ni kuma ina ruwa na in ba da lafiya ba za a bani kuɗin makaranta na ba ba za a biya min kuɗin makaranta ba don bai da lafiya wannan su yake faɗa malam akwai ciwo abin bai da daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tilsa hancin wannan mutumi Allah ya tirsasa hancin wannan mutumi Allah ya tirsasa hancin wannan mutumi sabai suka ce man ya rasulullah waye wannan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce man adraka walidayhi inda al-kibri aw ahaduhuma fa dakhala an-nara hadisi imam muslim wanda ya riski iyayensa sun girma ɗaya daga cikin su ko duka amma bai yi musu biyayya da ladabi da zai samu shiga aljanna ba wannan yayi asara inji annabi Hakka bari uban kai mutu ba kai mai biyayen da ka samu wannan aljanna ba ka shiga wuta ga kofar shiga aljanna bin iyaye ba kai aikin kware ba ka samu aljanna ta hanyar iyayenka abdullahi dan umar wata rana ya ga wani mutum yana dauke da ubansa a ka'aba yana ta zagaye ya goya shi yadda ake goya jariri tsohon ya zama tsoho yana zagayawa da shi ya tsuguna ya huta ya ɗaga shi ya tsuguna ya huta bayan ya yi ɗawafi da shi ya yi sa'ayi da shi malam goyo fa mu yanzu ai da sauƙi keke za ka je ka ba da riyal ɗari biyu da hamsin a zagaya da shi a maka ɗawafi da shi su waɗancan ada goya shi suke yi uban ko ya goya uwarsa ai da ta goye ka ko ba ta goye ka ba shi ma ai da ya riƙe ka ya goye ka ya ce zanin goyonka ya ciyar da kai so yanzu akwai wani aibu don ka goye shi bayan ya gama ya zai samu dan umar ya ce akaramka Allah ya shiga ubana nan kaga hidimar da na masa kashinsa a gadon bayana yake fitsarinsa a gadon bayana yake ni nake masa tsarki ni nake masa komai don Allah wannan hidima da na masa na sauke nauyi na biya shi hakkinsa a kaina ibn umar ya ce wallahi ko farce daya wallahi baka biya ubanka ba daidai da farce kaga yankan farce wannan iya girman farce wallahi baka biya shi ba je ka ci gaba da hidima abin da yake so ya ce da shi ba a iya biyan iyaye ba a iya biya malam na san mutumin da ya mutu ciwo ya kama shi a asibiti baya iya tashi zai ban daki dole kashi akan gadar asibiti ya tsula fitsari akan ganar asibiti ba zai iya daga hannun sai wa kansa tsarki ba wallahi malam ƴaƴansa gabaki ɗaya duk suka zo suna kyamar shi wa zai masa wannan hidimar kowa sai ya ja baya baba yayi kashi da Allah a kula da shi baba yayi kashi baba yayi kaza sai wani yaro a cikin yaran shine dan iska a gidan shi wannan shi ne shine shi ne mutumin banza a gidan shi kuma shi yake zuwa ya shiga cikin mayafin ya sa kansa haka ya ɗaga ya sa kansa ya ji warin kashin ya sa tishi ya kwashe ya zuba a leda ya ɗebo ruwa ya fidda kansa ya sa hannu ya wanke masa al'aurarsa ya mirgine shi ya goge katifar ta leda sai ta asibiti ya sake mai shimfiɗa ya zo ya zauna da uban zagin sa yake yana tsine masa albarka yana kai dai mutumin kaza lokacin yana lafiya sai dawo yana ce Allah maka albarka Allah maka albarka yace ka share min hawaye Allah ma albarka wallahi ma na haka akai ma na kaga wani ikon Allah amma na kirkin kuma da ake ganin na kirkin ne ki sun gudu barin da daga ya muku wani abin da za ku ji baki wani bawan Allah ya zo ba lafiya an kwantar da shi aka ce duka kodojinsa sun samu matsala ko a canja masa koda a bashi koda guda ɗaya ko ya mutu ya ce a je a nemo 'ya'yansa wana kai tsaye ya ce a je a kira 'ya'yansa shi ne yana da 'ya'ya shi ne yake da arziki sai aka je a kira babban yaya sai ce a zan yi shawara gaskiya aka kira na biyunsa sai ce a bari dai sai yayana ya yi magana ta mu gani aka kira na uku shi ma sai ce kai gaskiya ba zan iya ba aka ke wallahi malam aka jero yaran nan malam duka suka ƙi su ba da ƙodar nan suka ce ba za su iya cire ƙodar su ba ubansu ba aka ce zai mutu ba sun lalace nasa a bashi guda ɗaya zai iya rayuwa kai kuma za ka iya rayuwa da guda ɗaya suka ce ba za su ba sai wani yaro guda ɗaya a cikinsu yace me ake nema ne ana bata lokaci aka ce koda ce a zo a kwantar da ni a cire ta Ya ce wallahi tallahi idan biyun za a cire ya gaya likita in biyun za ku cire ku cire ni in mutu ku sa uba na rayu to kaga waɗanda suke haihuwa su toshe su ce na haifi biyu sun isa na haifi uku sun isa na haifi hudu sun isa watakila duk mutanen banza ka tara ba san wallahi yanzu wannan malam karami ne a cikin su karamin ne ka san yanzu zamani ne na ba a sa haihuwa ai ko ba ka bane toshe mata ake a ce a sun isa wani ma guda ɗaya ya haifa guda ɗaya tal ga dukiya Allah ya zuba masa ya ce mata su kufu ci kora ko zai kuci kora ya yi haka na ce wa matar ki je ki gaya mai ya je asibiti a fiɗiye shi shi tun da baya son ƙara haihuwa ya je a je a fiɗiye shi kamar da ake fiɗiye ɗan taure shi kenan ku ci gaba da rayuwa haka karki yadda ya toshe ki ka ga gurin rayuwa ya kamata ta nuna mana musan menene yake faruwa yau da gobe dangane da 'ya'yanmu da kulawa da su su duk wanda ya tarar da iyayensa gaba ɗaya bai musu biyayya da zai shiga aljanna ba ji annabi ya ce Allah tirsa tsancin sa akar hadisin imam muslim bin iyaye Allah ne umarni ya ce yayi a kyautata musu a musu kyakkyawan mu'amala wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce wa bil walidayni ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna kaga sai da yace abi iyaye ma sannan sai yace wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun a cikin bakara a wata ayar Allah ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin shi ma irin wancan aya din والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا اشكي سوره النساء او تعالى الله يقول قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا تتمي وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أتشين سورة الأنعام أو تعالى الله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ka ilayya al-masir kaji anishkurli ka. Allah ce ka gode mun ka gode wa iyayenka wa in jahadaka ala an ka bi ma laysa laka bihi ilmun fala huma. amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man ba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun cikin suratul luqman a wata ayar Allah ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsana ka ji wannan kuma wa wasainal insana bi walidayhi insana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين cikin سورة الأحقاب duka waɗannan ayoyin gaba ɗaya umarni ne Allah yake daban-daban nau'i daban style daban-daban uslubi daban-daban na abu yanzu wannan bai ishi iyaye falala ba yanzu wannan bai ishe su daraja ba sai mutum ya zo ya manta da iyayensa ya bar su cikin damuwa Allah tabaraka wa ta'ala fa ya fifita bin iyaye akan jihadi na gaya muku wannan sananne ne ingantaccen hadisi ya zo wata rana kamar yadda muawiya ibnu ah, jahima ya zo gurin manzan Allah sallallahu daga baban shi yake cewa na zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ina neman sa dangane da zan tafi jihadi sai annabi ya ce alaka walida kana da mahaifiya ne sai ya ce yi eh, kwarai ko na da mahaifiya tana raye ya ce eh, kuna tana raye to sai annabi ya ce na dauke maka jihadi karka je izhab fa akrimha je ka ka je ka girmama ta ka je ka ci gama hidima mu mun tafi jihadi kai kuma ka zauna kana hidima wa mahaifiyarka ka duba wannan jihadi ne aka ce kar ya je ya bi iyayensa fa innal jannata inda rijlaiha aljanna aljannaka tana karkashin tafin mahaifiyarka na kafa ka je ka bi iyayenka malamai suka ce annabi in ya lura ya cewa kana da dan wani shortcoming ko kana da wata larura ko kana da wani rauni akan iyayenka to jihadin ma an zo sai ce karka je ka je ka bi iyayenka ka warware a wata riwaya ne ce zuwa ne wajen manzo Allah ne ce ya rasulullahi inni uridu an azwa ina so na je yaƙi na zo maka ina neman shawararka annabi ce akwai mahaifiya ce kwarai to sai ce izham zamha a wancan riwayar izhaffa akrimha a wannan riwayar izhab izhab zama ka je ka lazimce ta fa innal jannata inda rijlaiha imam al-baihaqi ya kawo wannan hadisi a cikin shabul iman malamai suka ce hadisi ne ingantacce malam ana ba da labarin wani bawan Allah yana da mahaifiya irin ta tsufa din nan har wato tsufa ya kama ta tana wasu abubuwa waɗanda ba daidai ba ita wannan tsohuwa Allah ya jarabe ta da san tsire ga ba haƙorin haƙorin ya tafi amma fa akwai cin tsire kullum sai ta ce tsire baba baba ɗan kenan baba tsire na daman shi yaron ai ya gaya mata mama mama tsire watakila shi ma maciyin tsire ne ba mamaki ke rabawa da haka ya zama alkawari ne dirrar da zai dawo daga kasuwa ko ba shi da kuɗi sai ya ya ce ba shi ya siyo tsiren nan don ya kawo tsohuwarsa kuma tsiren ta ce ta fi son mai karago ba ta son na zamani mai karago din nan mai buɗi-buɗin nan sosai idan ya kawo sai ta ga tsiran ta ji kanshinsa kuma ba haƙorin za ta kafin ya take cewa sai ta ce zo ka tsitsinka min shi e, ya ce haka zai zauna kafin ya je wajen matarsa kafin ya je wajen 'ya'yansa ya buɗe takardar tsiran nan sai ta ce ɗauko ruwa a kofi ko kwanan sha ya ɗauko sai ta ce zuba mun shi a ciki in ya zuba tsiran a cikin sai ya mummurje mata shi in ya murje shi ya murje ya murje dan gishiri gishirin da dan farfarin nan na karago na kuli kuli ruwan sai ya kauri naman kuma sai ta ce ka ya faffasa ya faffasa shi ya gutsutsura shi idan ya sai ta ce ya gauraya mata shi kamar koko kamar kunu haka sai ta ce ba ta ci sha sai ta rinka sha tana dan mummurza shi da harshe tana tura shi yana tafiya to ba wannan za ku yi kambara ba idan ya zo zai tafi sai ta ce zo ta ce sunkuya sai sun kuya sai ta ce buɗe gadon bayan ka ya buɗe sai ta yi mai dundu guda uku lafiyayyu ta ce je ka Allah kiyaye aljanu suke sa ta yi masa a a ra'ayinta ne a a gwada shi take ya ce kullum sai ya ɗaibi dundu guda uku ga tsire ga duka ya ce kuma daidai da rana ɗaya bai taɓa jin haushi ba lokaci ne wata ran ba za ta iya dukan bayi haka yi ta yi mata aka ce ka haƙura ka je ka yi ta yi mata wata rana sai gashi ta mutu ya je ya binne ta ba wanda zai kawo tsirai ba wanda zai dake shi malam duba bin iyaye to ga wancan wanda ya zo na gaya muku yana samun abdullahi dan umar yana tambayar shi ba goyo yake yi ba shi wani ai ba ma goyon yake yi ba da haka ku bi su duk abin da suka ce suna so ku taimaka musu ko agaza musu yanzu wata uwar zaga ita tana son taliya kai ta yau mata kana kawowa wata kuma nono take so a rinka siyo mata kullum da daddare iya kuri ka je ka kulla alaka da abokantaka da mai sai da nono da fura da nono Allah ya jarabe ka da tsohuwa mai shan fura da nono daman kai badauri ne kai mashayin fura ne kowa ya ga sai yake nan fa yawwa dan kafin na gama sai na rama yawwa kulisa ba ɗaya kenan an gabatar da bin iyaye hatta aikin hajji na taɗau imala da mutum bayan aikin hajji na farilla na dole wani aikin hajji da mutum zai je ya yi to gwanda ya bi iyayensa akan ya je aikin hajji na biyu na uku na hudu na biyar shari'ar musulunci ta fifita bin iyaye a kan ainihin zuwa aikin hajji na biyu na uku na hudu banda na ɗaya abu huraira yake cewa wata rana wallazi nafsu abi ta biye da laulal jihadu fi sabi walhajji. wal hajj wa bin an amuta wa ana mamluk da ba don jihadi saboda Allah ba da bin mahaifiyata ba da na so na mutu ina bawa mai riwaya yake cewa mun ji labari abu huraira bai yi aikin hajji ba a lokacin da yake faɗan wannan bai yi lam ya hujji hatta mata tsummuhu wallahi saboda tsabar bin uwa da hidima wa mahaifiya mala abu huraira bai samu lokacin da zai je sauke ma faralli ba na farin lamma, ba ku gane ba ko lokacin aikin hajji zai zo ya kamata ya tafi aikin hajji amma wa zai kula mai da uwarsa sai haƙura haka ya ta yi wa mahaifiyarsa hidima ya yi ta taimakonta abu huraira bai je aikin hajji ba sai da mahaifiyarsa allah ya mata da rasuwa ya binne ta to sannan shekara ta gaba ya je aikin hajji allahu akbar jama'a ana gabatar da bin iyaye akan taimakon yaya ma duka tsohuwarka sai ka taimaka mata ka sai ka taimake shi akan 'ya'yanka a ba ita ta kawo ka har ka samu 'ya'yan ba ai ita ta riga don haka a shari'a sai an kula da iyaye sai a zo a kula da 'ya'ya kamar yanzu wani ya ce ga mahaifa na ba su abinci ba ga 'ya'yan yara na ba su abinci ba zan fara gabatarwa iyayenka ga hadisi na sahihi imam bukhari ya ruwaito shi hadisin salasatu nafar hadisin mutane guda uku suka tafi wata ransa cikin tafiya manzo Allah yake ba labari ko cikin mutanen banu Isra'ila ne suka shiga wani kogo na dutse kawai Allah da ikonsa sai turo dutsen nan ya zo rufe su gaba daya kogon dutse kuma katon dutse ya zo ya rufe su so uku suka shiga uku suka rasa yadda za su sai wani ya ce da su ba ihu za mu yi ba ba kuka za mu yi ba ba kaza za mu yi ba kowa ya tuno aikin alkhairin da ya taba yi ya gaya wa Allah mu yi tawassuli da shi Allah ya yi mana wannan bala'i da muke ciki ba lokaci da zan gaya muku hadisin duka amma ba nan dauko muku abin da yake mahallu shahid daga cikin su wani sai ya ce ina da iyaye da na musu hidima ya ubangiji ya Allah zan iya tunawa na yi rayuwa da iyayena da 'ya'yana na kan fitan je daji in je cikin dabbobi na in tatso nono in kawo wa iyayena da ‘ya'yana wata rana na zo na tarar da iyayena sun shiga gida sun rufe yunwa sun jira ban dawo da wuri ba har sun shiga sun ja kofa sun rufe ga ‘ya'yana kuma ina jinsu suna kukan yunwa da iyayensu ya ta zauna ya ce sai na tsaya a ƙofar gidan iyayena na kasa kwankwasa musu kofa dan ba zan tashi iyayena daga bacci ba malam ka ji tarbiya da zai iya buga kofa a ce baban sai tashi ba malam wallahi kuma abinci zai basu ba kai ba wanda da bukatar ka zaka je ka tashi tsofanka da sassafe ka ce ni tafiya zan yi ina so a min kaza a'a su a da tarbiyyar da ta samu in ubansu yana bacci ko uwa ba sa iya zaƙon ƙasa mai ƙofa sai a jira sai sun gama raɗin sun tashi malam mutumin na haka ya riƙe ƙwaryar nonon nan malam tun da daddare ya ya ƙwanƙwasa musu ƙofa kuma ba su buɗe ba yana tsaye kuma bai zauna ba malam har sai da aka yi assalatu khairun minan nawmi asubahi ta yi yana riƙe da ƙwaryar nonon nan ya ji motsin su sun fita za su fara tunanin sallah asubahi sannan sai ya buɗe ƙofa sai ya shiga gida ya je ba da haƙuri ya ce ga wannan nonon ku yi haƙuri makara na yi kaza kaza suka ɗiba suka yi masa addu'a Allah sa albarka sai da suka sha suka ƙoshi ya zauna shi bai sha ba ‘ya'yansa ba su sha ba da suka gama sauran kuma bai gaya musu ‘ya'yansa suna kukan yunwa ba dan da ya gaya musu za su ce a kai wa jikokinsu ba sani ba sai da suka sha suka rage sannan ya ɗauki sauran ya je ya kai wa ‘ya'yansa ya ce gashi nan ku sha bayan ‘yayaye na sun sha ya ce ya ubangiji idan na yi wannan abin dan kai ne ya Allah ka yaye mana wannan halin da muke ciki wannan dutse ya zo rufe mu malam take kawai sai dutsen nan ya bude gir kawai sai aka dutse ya bude yadda ka san gireda ne ta ture shi ka ji aikin Allah malam fa kharaju yamshuna annabi yace suka fita suna tafiya to kaga anan gurin annabi yayi mana bayani an gabatar da bin iyaye taimakon iyaye akan yaya da karka zai kana ta kashewa 'ya'yanka kuɗi akan abin da bai kai ya kawo ba matanka sun zuga ka kana ta kashe wa ya'ya kuɗi ubanka yana cikin wahala yana cikin matsi ka je ka ce fara taimaka masa sai ka rage matsalar matsalarsa kafin ka zo ka rage na yayan yayanka Yayan ka ma suna da haƙƙi akan ka. amma mahaifi mahaifiya wallahi suna da nauyin haƙƙi akan ka. kuma me hikimar haka ai ta kofar su ake shiga aljanna kai sakaci ka gani ana gabatar da bin uwa akan sallar nafila mala akan mutum ya tashi ya nafila sai ya bi uwa hadisi ya zo na abu huraira isar juraj hadisi imam bukhari juraj wani mutum ne mai bautar Allah a cikin banu isra'ila mai bautar Allah shi juraj saboda tsabar ibadansa wajen gari ma ya fita ya je ya gina wani tantinsa wani benensa na itace hau yana yin sallah yana nafila kawai bai da aiki sai nafila wata rana mahaifiyarsa bukatarsa ta kama shi ta tafi gona ta tafi daji ta je ta kira yaron nan juraj idan ta je sai tarar da jiraiju yana sallah jiraiju jiraiju yana sallah jiraiju yana cikin sallah ya daga hannu ya ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji mahaifiyata ya ubangiji sallata ya Allah ga mahaifiyata zo ga kuma sallah ya za a yi jiraiju ya ci gaba da sallah ga doguwar sallah a wajen jireji tsohuwan nan malam ta gaji ta juya ta tafi ta sake dawa wata rana jureju jureju yana sallah a'a jureju ya ji muryar mahaifiyarsa ya ce ya rabbi ummi wa salati ya Allah mahaifiyata tana kira ga kuma sallata Mahaifiyar ta gaji da jira ta koma gida ta sake dawowa karo na uku jureju jureju yana sallah in dai za ta dawo za ta yana sallah malam malam kaga Allah yake bi ko tsohuwan nan malam sai ranta ya baci ta ce ya Allah kaka ɗauki ran wannan yaro sai ka sa ya yi karan batta da karuwai addu'ar uwa ba ta da daɗi addu'ar uwa haɗari ne ko kana bin Allah in iyayenka suka maka mummunan addu'a tana ci imam bukhari ya ruwaito hadisi a cikin al'adabul mufrad a cikin al'adabul mufrad ya ce Allah yana gaggawan karɓan addu'ar iyaye a kan ‘ya'yansu addu'ar alheri ko shari don haka shari'a ta ce ku daina mummunan addu'a la ta da'o ala auladikum ku daina mummunan addu'a kan ‘ya'yanku Allah tsine maka ka yi asara mutumin banza tsinannen yaro kai dai ba za ka yi albarka ba a a a mala'iku ce amin amin amin amin saboda kai uba saboda ke uwa ne ba a yi in ranka ya ɓaci akan yaranka ka ce ka Allah shirye ka na'am da zafi ko kai shiru ka hana shaidan samun dama a kanka dangane da 'ya'yanka malam jiraiju tsohosa ta masa mummuna addu'a ta ce ya Allah kada ka ɗauki ransa sai ya ga karuwa ba junansa sallah ba ne ba to ka haɗa shi wani dalili da zai zai yi magana da karuwa ya karan mata da karuwa mazinaciya malam ana nan wata rana malam wata baiwar Allah kawai a wannan gari da jureji yake kawai sai ta yi ciki cikin banza to ka duba fa malam ba musulmi bane amma da aka ganta a cikin nan da cikin nan sai aka ce wallahi sai kin nemo waye miki ciki malam ka ji fa ka ji mutum a lokacin banu isra'ila ka duba yadda suka mai da zina babban abu ka duba yau ni da kai yadda zina ba ta zama komai ba ka duba yau yadda ƙananan yara mata suke zina ka duba yau yadda yara samari ƙanana sun san zina su wancan a lokacin banu isra'ila ciki ta zo da shi aka ce daga ina wallahi sai kin nemo wanda ya miki cikin nan kawai malam da ta tashi sai ta yi wa jibril shari sai ta ce wannan mutumin mai yawan sallan nan da yake wajen gari shi ya mun ciki aka ce to ashe daman abin da yake yi ibada ƙarya ce ashe makaryaci ne ashe mutanen gari aka tafi malam aka je aka samu direji yana sha sallah aka rugurguje ɗakin nasa aka kamo shi aka ce ashe baka da kirki ashe mazinaci ne kai yana jaddada muku waɗannan mutanen ba musulmi ba fa ku duba yadda suka ɗauki zina ka duba yau al'umma musulmi yadda suka mai da zina wani abu yau ya ka yi sai aka ce to za a yi taro sai an kunyata jireji sai an haɗa gari ga baki ɗaya ba shi mai ibada ba ne ba to zai ga wulaƙanci ashe zina yake yi da 'ya'yan mutane to zai ga wulaƙanci aka kawo jireju ƙofar sarki mata ma ta haihu ta haihu ma mata karuwa aka ce ta fito ta fito jireji fito aka zo da shi a gargafe aka ce ka zo ce ki zo ki bayani aka yi bayani aka ce ai yayi abun kunya yayi kaza yayi kaza ce shi kuma bai yi ba aka ce to kai magana sai ce a kawo jaririn jaririn shine shaidarsa ha ya za a yi jariri ya magana ya ce zai yi magana ba walittaka kuke nema ba ga walittaka mai rijista ka tsaya kana wani bata wani lokaci kana kana taro kana kana kiran wane wane wali wane wane wali wani ƙarya da baka taba ganin me ya faru ba ba wataƙila ma dukan sa ake a cikin kabari baka ma sani ba ga na zahiri cikin sahih bukhari aka ce yaya jariri zai magana ce zai yi magana ka ji wani 'yan gaskiya malam zai yi. aka ce za mu ga ikon Allah wannan ya mare na mana hankali ce zai yi. malin aka kawo masa jaririn nan waye ta kawo uwarsa to kaga jureji mai sallah gashi dai dole ya ga karuwa kaga addu'ar uwa ta cika kaga yayi karaskiya da karuwa kaga addu'ar uwa sai da ta tabbata ko sai yace bude cikin yaro aka bude cikin sa ya bugi cikin yaron tumbin sa yace ya babus babus a wannan lokacin sunan jariri ya jinjiri ya jariri yace man abu yace wai ubanka fadi ubanka kawai sai jaririn nan ya buɗe baki sai ya ce ra'iyar ganami wani mai kiwon tumaki ne a daji shi ne uba kawai jiraji ya to ga jawabi nan ko bani guri zan wuce sarki ya ce a yi haƙuri a yi haƙuri a duk aka ji kunya gaba ɗaya da an tara shi ne a wulaƙanta shi a tozarta shi sai Allah ya tsare to shine malamai suke cewa malam ku ji tsoron faɗa da bayin Allah ku ji tsoron yakar mutanen Allah wanda ya riƙe Allah kace za ka yaƙe shi kace za ka yi fada da shi wallahi wallahi wallahi sai ka kunyata wallahi sai ka tozarta wa inna jundana lahumul ghalibun wa la yansuranna Allah man yansuru Jirai ce zan koma ibada sarki ce kai haƙuri za a zo a gina maka gidanka da zinari da azurfa a yi maka kwalliya a yi maka za a yi maka za a maida mun na itace kamar yadda yake aka aka maida masa aka ji kunya ya koma ya ci gaba da sallah ko ba komai addu'ar iyaye ta kama jirage sannan kuma shi kuma ko ba komai wani takansa ta tabbata to anan gudun sai malamai suke cewa to ya jirage ya kamata yi lokacin da ya zo yana sallah na fila yake ba farilla ba sai mahaifiyarsa ta kira shi to ya dakatar da sallah ya amsa kiranta daga nan sai aka fadda hukunci cewa duk mutumin da yake sallar nafila sai ubansa ya kira shi ko uwarsa ta kira shi sai ya yanke sallar kawai sai ya amsa ya je ya biya musu bukatarsu Allahu akbar to kaga an fifita bin iyaye akan nafila da ibada hijira ma an fifita bin iyaye akan hijira duk akwai hadisi an ce a yi wa iyaye hajji idan ba su iya yin hajji ba a kyautata musu ɗaya a yi musu ɗa'a kada a saba musu sai dai in sun umarni da sabon Allah idan iyaye suka ce a saba wa Allah to kam sai a ba su haƙuri don Allah ya fi su wa in ka ala an tushrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala huma ba a daka musu tsawa na gaya muku walatan har huma. ana gaya musu zance mai daɗi mai karamci wa kullahuma kaulan karima ana ciyar da iyaye in girma ya same su a ah, yau amma bayani ka ciyar da iyayenka bayan manzan Allah ma ya ce an tawa malukali abika da kai ɗin gaba da dukiyar da ka mallaka gaba ɗaya ta ubanka ne duk wanda ya bar ubansa da yunwa in uban ya ga dama ya je ya bude taskar dukiyar sai ya ɗebi abinci ce kai ku kawo kura ku loda mun buhun shinkafa a biyar ku ɗiba mu tafi ku tafi wallahi idan babanka ya je shagon ka ya loda buhunan shinkafa da katan katan na taliya saboda yunwa ta ishe shi ka bashi da yunwa halal ya ci kuma ba biyan kuɗi ba bashi kuma saboda anta wa maluka li abika da kai din da dukiyar duk na ubanka ne gaba daya da kai da kayan duk mallakan waye wuya ne gaba daya ina fata ana fahimta an ruwaito wani yaro ya kawo kuka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kawo karin babansa wani yaro ne kawo karin babansa me ya faru shi kuma uban gaskiya zuwa kawai yake yake ɗiban dukiyar yaron da yana ci yana ci uban kai ba ni ne sanadinka ba ka zo ka bani cikin wahala da ya tashi in yi buruk ya fada kwata kawai sai wa wuri a cikin dukiyar ɗan sai maza Allah ya ce a zo da uban ana zuwa da uban sai sai aka ga an zo da shi fa idza huwa shaykhun yatawakkau sai gashi ashe tsoho ne ya gaji da sandama yi doro yana da ke din gisawa aka kawo shi annabi ya ganshi shi yanzu kai wannan shine babanka kuma wannan shi ka kawo ƙarawa yana cin kuɗinka sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai tambaye shi ya ce eh innahu kana da'ifan wa ana qawi wa faqiran wa ana gani fa kuntu la amnahu la min mali shi mai rauni ne ni mai ƙarfi ne shi talaka ne ni kuma mawadaci ne ban hana shi ba a cikin dukiyata yana ɗiba wannan uban ne yake faɗa fa uban ne ya ce a ba shi dama ya magana Ya ce ya rasulullahi an yi lokacin da ni ni mai kuɗi ne shi kuma talaka ne shi mai rauni ne ni kuma ni ne mai ƙarfin an yi wannan lokacin kuma ya yi ta ɗiban dukiyata na yi ta shi dukiyata ya yi ta amfani da dukiyata da shi da uwarsa gaba ɗaya ya ce yau kuma na wayi gari an canja ana ba'if wa huwa kawai ni mai rauni ne ni uban yanzu an juya ni ne mai rauni shi kuma shi ne mai ƙarfin wa ana faƙir wa huwa gani ni kuma ni ne talaka ni uban a yanzu shi kuma shi mawadaci ne to ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani dalili a gare shi da zai mun ruwa bayan ya gama ɗebe min nawa nima yanzu na cin gona Ya ce wa huwa yabkhalu ya bi malihi yana ta min rowa da dukiyarsa kawai malam sai annabi ya fashe da kuka sai fashe da kuka yace babu wani dutse ko babu wani wuri ko babu wani abu da zai ji wannan isar face in sai yi kuka ya zubar da hawaye annabi ya ce da yaron kai da kai din da dukiyar kaduna ubanka ne ta ka tafi mai littafin murshidi ne ya kawo wannan kisa a lokacin da yake bayani akan nauyin iyaye akan 'ya'yansu jama'a iyayenmu suna da hakki mu rinka yi musu addu'a bayan mun taimake su suna da bashi a kanmu na a yi musu addu'a iyayenmu suna da haƙƙi a kanmu mu biya musu bukatunsu da larurorinsu abin da suke so dole ne idan babanka yana buƙatar taimako ka taimaka mai zai je biya bashi ne ka biya masa zai ɗinka riga ne ka ɗinka masa zai je wani abu na bajinta ne ka je ka yi masa baya yin zuwa masallaci ɗauke shi ka kai shi masallaci in ya gama ka koma ka ɗauko shi baya iya zuwa gona ka ce zauna a gida kai za ka je gonan da kuna yara ba shi yake zuwa gonan ba ba duk kuka gajiyar da shi ba malam wata rana mun je kurkuku irin wa'azi da taimakon waɗanda suke gajiyayyu a taimaka musu sai mutanen kurkukun suka ce akar maka lawa kaga wancan mutumin kaga wancan katon na cewa suka ce wancan ga nan fi kowa girma kato ne haka kaya guda gashi kan to ka kufur da shi na ce me yasa suka ce wallahi uwarsa ya daka na ce kamar yaya sa ce wallahi an kawo shi nan kurkun an ɗaure shi saboda ya daki uwarsa yawa shi ya duka ya ba ta kashi me ya faru muka kira shi sai ga shi wai ashe fada ake yi tsakaninsa da ƙannansa shi ya girma uwar ta haife shi ta uwa ta kan haifi mutum ya zama kaya yau ita kuma yar karama da yawa mun fi iyayen mu ai tana zuwa tana cewa ka daina mana yaya kake ya kaza kaza wallahi ya hannu haka ya buke ta ta taso ya duka doke ta ya zubar da ita malam shine yan uwansa suka kai shi kara shine alkali ya ce aje aje a kai mun shi gidan maza ya je ci gabza abu na kusa da ƙarshe da zan a kan shi bin uwa uwa din nan da nake faɗa sai an fara binta akan abu uba kuma Allah ya wa iyaye maza hakuri sai an bi uwa sannan abu uba saboda matsayin uwa gaba yake da matsayin uba ai haƙuri fa ita uwa ta fifici uba da abubuwa da yawa malam ɗaukan ciki kaɗai ya ishe ka darasi yanzu babanka a ba shi jaririn da mamanka ta haifa a ce ya rike shi awa biyu da ya rike shi minti biyar minti goma ce ke zo ki karbi ki?" zo ki karba da Allah zo karba ka je wai zo ki karbi ki. shi ba kayansa bane alaji ita da ta rike shi shekara guda ba watanni ana ba da labari akwai wasu 'ya'yan ma wasu iyayen ma suna iya ɗaukan ɗa a ciki ma sama da wata tara yanzu a gurin imamu abu hanifa aksa muddatul hamli mafi nisan tsawon shekaru ko watanni da ɗa zai iya yi a cikin cikin mahaifinsa a mazhabar abu hanifa shekara biyu a mazhabar imamu malik ya ce ɗa zai iya shekara biyar a cikin cikin mahaifiyarsa malam an samu wanda sun shekara biyar ba haife su ba wani daga cikin magabata yake ba da labari na manta sunan shi ya ce ni mahaifiyata ta haife ni da haƙwari na na fito tana haifo ni ragaga da haƙwari na da aka tarar da ni yanzu wannan akar makallawa akwai wanda zai iya biyanta wahalar da ta yi shekara biyu a cikin malamai magabata akwai waɗanda sai da suka shekara hudu a cikin cikin su kafin su fito wani ma yace ni sai da na shekara uku a sai da na shekara biyu cur ina cikin cikin ta bayan shekara biyu ta haife ni kaga ashe yana iya yiwa mace da ɗauki ɗama shekaru kamar yadda tana iya ba ni sunan shi tana iya ɗaukan ɗa ɗaya ɗa biyu ɗa uku malam akwai wanda ake take haifan yaya biyar imamu shafi'i yake bada labari yake cewa wani malamin sa a yaman ya gaya masa cewa akwai wata mata da ta yi haihuwa da yawa da yawa da yawa yace duk haihuwar da za ta yi yaya biyar take haifa kaf sannu akuya biyar biyar kuma ba ɗaya ba inda ta zo haihuwa to a tanadi kayan bebi guda biyar kawai put daya put biyu put na uku put wallahi sai ta zuba su gaba ɗaya malam yanzu wannan malam kai ka haɗa ta da babanka shi yasa malamai suke cewa idan aka yi maka kira guda biyu a lokaci guda tsohonka ya ce dauda tsohuwar ka ce dauda ka ji muryar ta sha bamban wancan na dattijon ne wannan kuma me na dattijuwan ne to ka lallaba ka tafi gurin tsohuwar ka fara zuwa wajenta ka amsa kiranta in ta gama abin da zaki sannan kuma ka je ka ce a ah, baba gani kai ya baka zo bana kiran ka ce wallahi na je gurin mama ne in yayi karatu zai ce to shikenan in bai karatu ba ko ne ce sai da ka fara zuwa gurin ta gaje guri da to kaga wannan baya zuwa makaranta kenan <laughs> ka san abin sai da ruwa Karu mana da haka kaji wani malam ya rama ma wai haɗa mai da hura wai haɗa masa da hura <laughs> ta rama malam kenan shi kenan uwa tana fifitan uba wahalar ɗaukan ciki wahalar shayarwa wahalar ɗaukan nauyi wahalar hidima wahalar kula tausayi ma uwa ta uba ko ba ka bane wallahi wannan yaro zai zo yana kuka da daddare haka za ta ɗauka tana ta riga shi sau da yawa mace wallahi sai ta yi awa biyu tana yawo da ɗa a cikin ɗaki tana yawo da shi da daddare karfe uku ya tashi ya kasa bacci wataƙila ciwon ciki yake wataƙila rigiman manɗa ne lafiyar ta ɗalo sai ɗanci ne koren irin ta zamani idan uban ya ji kukan yaya ce ke ni wallahi kun dame ni dan hana ni bacci yaron nan dalla a sa ya shiru kace ya iya ya shiru dalla ki tafi gaba akwai wanda yake fita fita fita dauke shi da dakin ki tafi tafi na gaji wallahi ya kora ta ya sa sakata ya rufe ita kuma ta je dakin ta ta yawo da shi tana ta yawo da shi tana ta yawo da shi aka zo aka tarar da ita ta yi ta yi ta yi ta gaji har ta dan kishin gida jikin kujera bacci ya dauke ta shi ma bacci ya dauke shi uban yana can yana gado yana ɗiban mun shari fa yana gwarci kawai ba. yanzu kai ka kwatanta wannan wahalar da babanka yaro jariran nan na zamani musamman na yanzu malam yana shan nono yana cizo kowace mata wallahi malam ba matar da za ta haifa da ta bai abin nan bai cije ta nonon ta ba kuma duk cizo yana da daɗi amma cizon nono zafi ne da shi shi yasa da sun cije su saboda wuri ne very sensitive guri yana da haɗari amma wallahi idan ya zo da ya fara haƙori yana ɗan jin ƙaiƙayi haka yana neman abin da zai gaɗa sai kama nonon sai gat sai ta haka amma abin mamaki kuma sai ta daɗa miyar masa ta ce tsara sha kai in kai ne ya maka wannan cizon wallahi wullar da shi za ka yi kada da shi za ka yi da miyar ka ba za ka yi juriya ba to kaga duka waɗannan dilailai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana wani ya zo ya ce da shi ya rasulullahi man a nasi bi husni sahabati ya manzan Allah wai waye ya fi cancanta a cikin iyaye na in kyautata zamantakewa da shi wane ne ya fi dacewa in kyautata zamantakewa da shi manzan Allah ce ummuk sai ya sake cewa summa man summa ummuk annabi ya ce mahaifiyarka ya ce kuma sai ce summa ummuk sannan mahaifiyarka yin tambaya an na uku sai na hudu ya tambaya sannan annabi ya ce summa abaka sannan sai kuma babanka hadisin muslim ne ma'ana ka bi uwa daya ka bi uwa biyu ka bi uwa uku in uban ya matsanta yana so na hudu sai ka bashi hadisin muslim don haka ya koyan uwana abu na ƙarshe shine akwai abubuwa da malamai suka lissafo cewa wannan saba iyaye ne to ya kamata mu guje su shine abin da zan rufe da shi na farko sa iyaye kuka duk duk dan da ya sa iyayensa kuka to yana cikin waɗanda suke sun saba wa iyaye kuma hukuncinsa wuta ƙonawa ne Allah sai ya ƙona mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kar ka yadda kai abin da babanka zai kuka saboda bakin cikin ka ina wanda suke zuwa su yanko rikici a zo a tattara uban ma gaba ɗaya a je a daure shi ina wanda zai je yanka rashin mutunci a zo neman sa ba a samu ba a je a kama ubansa a kai shi bayan kanta sauro ya gama cije shi tas kai kuma ka ƙara gaba ashe kana inugu daga daura ka tafi inugu kaga baka kyauta ba ina fata ana fahimta zira wa ida iyaye kallo na banza ka kalli ubanka kai masa wani kallo haka saboda ya ma wani abu umar ibn zubair yake cewa ma barra abawaihi man ahaddan nazara ilaihima duk wanda ya kafa wa ubansa kallo na remi haka wai kallo ko ba kai magana ba kai wani irin kallonsa ko uwa ka kalle ta haka to ka saba wa iyayenka wucewa gaban iyaye a tafiya in ba da izinin su ba duk wanda ya wuce suna tafiya da babansa ya wuce gaba ya bar ubansa a baya ba da izinin uban ba saba wa iyaye ne to ya ake sai dai ka tura shi gaba kai kana baya ya zo a cikin hadisi za ka iya wucewa gabansa idan ka ga dutse za ka cire mai ko ka ga kaya sai ka maza ka wuce ka cire masa ka dawo baya sai dai in shi ya ce wuce gaba sai dai kuma a mota ne don girmamawa ne kai kana tukawa shi kuma yana baya wannan ba laifi bai kamata ba ga ɗa ya ɗaga hannunsa yayin da uba yake dukansa kamar uba yana dukan sai ka ɗaga hannu haka kana haka sabawa iyayen zama za ka yi kai dirshan ya maka shegen duka kai haka kawai Allah kuwa <laughs> ka da ku sosai yana gama kuma ka ce Allah saka da alheri <laughs> saboda kaka saba musu amma yau me yake faruwa rike tsumagiyar ma yara suke yi wani uba ya ce ni yanzu ba ma dukan yaran nan ba in ka zo dukan yaro iya rike zama giyar ka yi ka yi ka yi ka kwata ka gagara wani <laughs> wasai wani ya zo yana dukan yaransa to yaron ya dan fara kwari ya dauki zuma giya yana zabga masa da yaron ya samu ya saita shi rike zuma giyar ya rike ta uban ya rike ƙarshen tsumage ya ce ka sake na ce maka ka sake ba za ka sake ba ko ya da ya ce ka sake fa na ce yayi yayi ina karfin uban ya kare ai ka ci zamanin ka ka gama yanzu yaron shi yake cin zamanin sa wallahi da yawa yaro in ya rike abu wallahi ba ka iya kwaciya ba daman uwa kan cewa sai a a a ni ba zan ma je in ce nan da ke shi ba yanzu sai ya je maka illa wani ya ce ya bi yaronsa da gudu zai kama shi to yaro ne na zamani malam ya ruga da gudu uban ya bishe shi ni zaka nuna gudu ya kure ya bishe da gudu ashe yaron ya iya abubuwa yana zuwa wani guri kawai da yaje sai tas ya taka birki sai haka sai uban sai tafi taka sai je buge wallahi malam uban sai da ya gurde sai uban ya faɗi ya ce ka gurda ni ko ka gurda ni ko ka gurda ni ko in takaice maka sai da aka taimaki uban wallahi sai da aka ɗaura uban yaron kuma tantanin ya yi gaba ashe da ya bi shi da gudu malam zuwa ya yi irin mai ya ci mulki kawai sai ya kwanta haka shi ko ban yalo sai ya tafi ya je kwanta to kaga wannan ko ba a baka aya ba ba a baka hadisi ba ai kafin saba wa iyaye ne wannan ya za a yi uban ka bi ka da gudu ka je ka birki ka je ka sa ya fasa bakin ai bai kamata ba to ba a rike musu tsumagiya ba a jin in su bi ka da gudu ba magana ka je ka ci birki ko wani abu makamancin wannan wani kuma yace wallahi da nazo dukansa da nazo dukansa da ya daga mu haka gwiwar hannu na daka sai hannun ya haka <laughs> wato yara ne malam na zamani malam sun san hanya duka ba za ka wai dukan za ka yi da hannu ko idan ka zo dukan sai miƙa nan gurin ka zo za ka da ka sai haka <laughs> kana kana dukan gwiwar hannunsa sai ka ji hannunka ya kage da haka kun ji tsoron Allah wallahi ku daina wahal da iyayenku ina fata ana fahimta to duka wannan yana da cikin wato saba wa iyaye sannan kuma um, an tambayi kabul ahbab dangane da uquq saba wa iyaye sai ce idan amarka walidaka bi shay'in falam tutihuma huma aqaqtahuma al-uquqa kullahu da umarni in iyaye suka ba da umarni ka ika bi umarnin su to ka saba musu da haka ya ku iyaye ya ku yan uwana don Allah nayi wannan nasiha ne saboda zamani ya canja al'amura sun canja an fara zubar da mutunci na iyaye an fara barin iyaye cikin kunci da wahala da waɗanda suke fifita matansu akan iyayensu kai ta hidima wa matarka kai ta kashe wa matarka kuɗi amma ubanka yana cikin wahala kai ta kashe wa kanka kuɗi ubanka yana cikin wahala tsohuwarka tana cikin matsi ba ta da rigar da za ta sa ba ta da suturar za ta ba ta da takalmin za ta sa ya kamata mu yi wa kanmu gyara na'am dole ne za mu ji daɗi da iyalanmu za mu yi gida mai kyau za mu kyautata wa iyalanmu su ma suna da hakki mun auro su amma kada mutum ya manta da iyayensa do Allah a rinka kula da sayan kashin miya wa iyaye do Allah ko da gidanku ba ɗaya ba in ka je kai tafane mai lafiya to dan yanka musu nasu ka kai in ka dan sayo abubuwa na jin daɗi na more rayuwa ka tuna da iyayenka ka dan tsakuran musu wani tsoho yake ba labari malam ya kai ka dattijo ne kamar kai a tsoho ne ka san mutanen daura akwai san kaza wato wata rana abin da ya faru shine yace yarsa ta zo gida ya kama faɗa me ka ki shi ki koma ta ce a ah, baba zuwa ne na gaishe ka kuma na tabo maka da farfesu ya ce a ah, to shigo shigo shigo shigo <laughs> malam ya ce malam ya ce sai ga yarinyar nan ta zo masa da irin zabga zabgan kulolin nan masu kyankyani na matan masu kuɗi na zamani ya ce ina buɗewa sai na ga tiririn kaza yana buga ni farfesu ya ce na lissafa na ga zan iya ɗiba sati biyu ina jan farfesun nan na ce Allah miki albarka Allah miki albarka Allah miki albarka ai sai suka kama hira da ku ya fara yaushe kika zo su za su koma me ya dawo me kawo ki ka san mu ba wace wai aka wai irin karamci wai yarka tana zuwa me ya kawo ki haba ta zo gaishe ka in yar arziki ne ta samu tarbiyya ta zo da yan abubuwa sai ka ce shigo daga ciki haka ake yi yace wallahi malam na karɓi wannan kaji malam sai da ne sati biyu ina cin farfesun nan na ce a ajiye min shi a fridge in na ɗiba in na yi breakfast da shi sai ce a rufe min shi a fridge gobe ma na zo sai in ce mai girki duk matata mai girki kawo kwano ɗiba min cinya uku hudu biyar da kirji kwaya uku a zuba masa a ta so masa ya kawo haka ya cinye kayansa ya ci da biredi ya ce malam ya'ya mata akwai albarka ya ce ina da mazan balagaggu malam kasti suna nan madaka dawa amma ba wanda ya kawo min ko kafar kaza ba za su kawo maka ba abu na ƙarshe muna addu'a ta musamman ga wannan aure Allah sa albarka shi ya kai ango muna fatan Allah ya sa ka haifi 'ya'ya na kware da za su yi maka biyayya waɗanda za su yi maka ɗa'a. jama'a aure ibada ne kuma aure alheri ne kuma aure albarka ne ku yi ƙoƙari ku yi aure manzon Allah ya ce duk wanda ya aure ya cika rabin addininsa falyattaqillah fi shatr al-baqi ko fi shatr sani ya ji tsoron Allah kuma akan sauran rabin don haka aure ibada ne aure kamala ne aure mutunci ne imam al-ghazali Allah ya masa rahama yake cewa a cikin aure akwai fa'idodi kamar haka na farko dai akwai samun yaya duk wani ɗan arziki da aka same shi ta aure aka same shi kuma burin ɗa namiji idan ya aure ya yana da yaya saboda yayanka su za su share ma hawaye su za su ɗauki nauyinka su za su kula da kai su za su taimaka maka lokacin da gajiya ta zo ma in Allah ya jarabi mutum da tsawon kwana yasa zaka daɗe a duniya in ƴaƴanka ba su bi ka ba zaka yi bakin ciki wallahi saboda akwai lokacin da wallahi malam sai ka daina zuwa aiki a dole akwai lokacin da wallahi baka iya zuwa gona ba akwai lokacin da baraka iya zuwa kasuwa ba akwai lokacin da baraka iya kaza ba in kana da yaya su za su dauka nauyin ka su gina maka gida su kai ka umra su taimake ka su baka ci su baka sha wani tsoho malam aka ganshi tas tas shadda mai kyau riga mai kyau ga lafiyayyen mota da direba ga ɗakinsa na kwanciya mai kyau in ya kwanta da safe bacci ba ya tashi sai sha biyun rana malam ashe Allah ya taimake shi ya shuka ya'ya ya musu tarbiya sun samu kuɗi suka ce baba ka kwanta ka huta ka more tsohon nan malam ka ganshi kyalkyali yake malam sai farin jini a wurin tsofaffi duk wata ran mata tsohuwa da mijinta ya mutu ne ma take wannan kafa ya aure ta malam saboda me an ga 'ya'yansa sun kula da shi malam sheki yake tsohon nan saboda ya samu kulawa gida mai kyau ya'ya sun ba da abinci mai kyau ana kula da shi ana kai shi asibiti yana shan magani ana lura da rayuwarsa ana masa hidima malam ba irin waɗannan 'ya'yan ake so ba amma ɗan da zai zo ya barka kana ta fama yana can ya tafi abuja malam kai kana nan kana kana cikin sauro sai mafici fafafafafaf shi kuma yana cikin ac ina da yi bayi so muna fatan ango allah baka ya'ya masu bi sannan ka yi haƙuri da matarka duk wanda ya aure sai ya haƙuri da mata malam mata akwai damuwa kamar yadda kuma akwai albarka a cikin ai kwarai da gaske duk wanda ya kuskura ya mutu bai yi aure ba an gama da shi wallahi ina gaya maka tsakani da Allah in taho daga Kano in zo ina gaya maka gaskiya a nan gurin wallahi kar ka yadda a matsayinka na badauri ka mutu ba yi aure ba kuskure ne saboda ko za a zo ko a kiyama ne ana ba da wani labari na wani ɗanɗanon rayuwa da morewa rayuwar duniya kai ba kai a ciki sai ka ji mutu yana yana <laughs> da yatsa don haka ku yi aure ku huta ku hutar da wasu ga lada a cikin aure yace akwai ciyarwa imam ya yace akwai sauke sha'awa yace akwai tadbirul manzili kulawa da gida in mutum ya aure akwai wanda zai kula mai da gida amma yanzu kai da baka yi aure ba miskini ya ɗakin kai ke baya ganuwa ka fito da rana ka saka shadda ka karya hula ga agogo a hannu ga gilas ga wane ne kana hawa mashin kana wani kobarewa da an je ɗakin ka sai a tarar da uban tsummo kara na fitar hankali ɗakin saurayi ai kaka je ɗakin saurayi ba can gani malam wani an je an tarar da ledoji da takardar tsire a gargashin gado da wani bala'i da wani masifa filansa ya yi baƙiƙirin da yawon bacci da wane ne bargonsa ya yi baƙiƙirin dan bala'i ga ga wane ne ba mata kullum sai ya je shimfidarsa kawai kyankyasai nawa zai kora ba mai kula mai da shi amma mai mata zuwa zai yana zuwa kawai yana zuwa an bude mai kofa duk wanda yake da mata yanzu yana koma gida ce sai kana zuwa na ce sanda zuwa ce yawa <laughs> Allah kuwa ko ba ka jin ishiruwa ko ka shi ishirwa sai an ma ruwa duk masu kirki da ka dawo sai a dan miƙo ma ruwa musamman ma in ka bar abubuwa a gida ka zo ka ta ganin wasu kwanuka wani ya zo ya zauna sai ga wancan kwanan a rufe wancan kwanan a rufe wancan kwanan a rufe sai ah, to ya ce dimmi a cikin nan sai buɗe ka gani ya buɗe cin ya ga ya ga wani soyayyen kek ne mai kyau ya buɗe nan ya ga wasu kaji haka an an giggin da ya sa haka ya buɗe cin ya ga wani soyayyen nama ya bude can ya ga wani spring roll ya bude can ya ga wani wani fruit salad ya bude can ya ga wani wani wani kwado lafiyayye yace aka ce yace nawa wani aka ce din naka ne mai gida kai ka hada wani goro da tuzuru da wannan ba sai dai bakin ciki ya karshi ba to falala aure kenan wani aboki wata rana ya kira wani abokinsa ya ce zo mu je a ɗan taimaka ma kana zaman banza kana abin da kana shirye ya dauki abokin suka dake yana zuwa sai ya kira matar ya ce kawo mana wani abu ta ce to ta shiga ta dan ta farfaso shi tana kawowa kwano mala sai gashi yana wani barara barara barara yana bararaka mala ana buɗe sai shi ya buga shi yana duba sai ya ga kaji ne a kwance kawai sai ya ce dauki ka ci mutumin ka yadda ka ga maye ya dauka fara ya ga yana sai yana yace da kayi aure da ka yace kage yanzu wannan kazan ni yanzu ni ta ishe ni wallahi saboda me kawai da ka fita ne ka je kayi buge bugen ka nawa ne kazan gaba daya ake sai ba tafi dubu biyu ba in ka bada dubu biyu sai ka dauki kaza uku wallahi masu rai zakaru yan kuriyar yan guda uku a dubu biyar ka kana zuwa ka sa a gyara masu a zuba a leda daga kai sai matarka wa da ka la sharika Ba ka da abokin tarayya malam ta soya maka ka ce wani a soya wani a perfesunsa wani a pepe cikin ko cikin ake cewa wani a kaza a yi maka ka cika more a ajiye a fridge Abokin ba yana can yana rikici da mai shinkafa da wake a tasha ce don ki kyauta fa don ki kyauta ki da wani tsada abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi da kuskure Allah ya mana afuwa barin dakata saboda dattawan nan dan wallahi da ba dan su ba da sai mu ta bugawa amma amma amma na ga wani ya fara gangadi ne a gurin da ke zan ce bari sai baka masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da kai